Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 13 ga watan Agustan 2021. A cikin shirin namu na wannan lokaci muna ɗauke da rahoto kan yadda ofishin ƙididdiga na Najeriya ya fito da rahoto kan rarar kuɗin da ƙasar ta samu har naira biliyan 512 a cikin watanni uku kacal. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da naɗe-naɗen mukamai a ma'aikatar kuɗin ƙasar da nufin maye gurbin wasu jami'ai da aka garkane bisa zargin cin hanci. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awwal yana tafa da rahoto na musamman. Sannan daga bisani shirin labarin wasanni ya biyo baya. Amma kafin ku ji waɗannan duka sai kun ji labaran duniya daga Muhammad Hafiz Baballe. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. A yau Juma'a kungiyar Taliban ta ce har-haren da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna biyar na afghanistan waɗanda suka hada da kan kandahar ta kudu da herat ta yamma da kahar inawa ta arewa maso gabas da lashkar ga ta kudu da kuma gazni birni mai matukar muhimmanci karbe manyan biranen ya taimaka wa 'yan taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye ciki har da tarin kot babban birnin lardun uruzgan ta kudu da Firisko babban birnin Gohor na tsakiya da Paul Il Alam babban birnin lardin Logar na gabashi wanda nan ne mahaifar shugaba gani wani jawabi da kungiyar Taliban ta fitar a hukumance ta yi ikirarin kame waɗannan birane kuma gwamnatin Kabul ba ta kalubalanci wannan ikirarin ba a hakikanin gaskiya ma gwamnan Uruzgan ya fitar da wani jawabi ta faifan bidiyo yana cewa shugabannin kabilu da shugabannin siyasa sun buƙaci da kada ya yi kokarin ja da 'yan taliban don kaucewa zubar da jini don haka ya mika iko zuwa ga taliban ƙungiyar taliban ta tabbatar yau juma'a cewa ta kama tsohon gwamnan hirat ismail khan tare da wasu manyan hadimansa ko da yake daga bisani sun ce an saki khan hukumar kula da manyan guguwa ta cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau juma'a cewa mahaukaciyar guguwar fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin cuba mahaukaciyar guguwar ta Fred tana tafiya ne tare da iska mai karfin kilomita hamsin da biyar cikin sa'a guda. Hukumar ta ce ana sa ran Fred za ta rage karfi a cikin kwanaki masu zuwa kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar Fred za ta nausa ko kuma kawai arewa maso gabashi da tsakiyar Cuba zuwa daren yau Juma'a kuma za ta kasance kusa da Florida Keys da kudancin Florida a ranar Asabar, an kuma yi hasashen cewa Fred za ta kasance kusa da gabar tekun kudancin Florida a ranar Lahadi. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin COVID-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi. Makaddashiyar kwamishinar hukumar Dr. Janet Woodcock ta faɗa a cikin wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa hukumar FDA tana da masanyar cewa musamman mutanen da garkuwar jikinsa take da rauni na da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani. Woodcock ta ce sauran mutane da suka karbi cikakkiyar allurar rigakafin suna da cikakkiyar kariya kuma ba sa buƙatar ƙarin wata allurar rigakafin COVID-19 a wannan lokaci. Sai dai masana kimiyya sun yi ta muhawara ko za a bada ƙarin allurar rigakafin covid-19 ga wasu mutane da garkuwar jikinsu take da rauni kamar waɗanda aka yi musu da shan wani ɓangare na jiki ko masu cutar kansa. Wani bincike na kwanan nan da jami'ar John Hopkins ta yi ya gano cewa da yawa daga cikin marasa lafiyar da aka yi wa da shan wani ɓangare na jiki suna da kariya kaɗan ta ƙwayar halittar jiki bayan sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafin biyu amma allurar ta uku za ta ƙara musu kariya. Yau Juma'a sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya yi gargaɗin cewa ƙasar Afghanistan tana fuskantar haɗarin rugujewa kuma ya yi hasashen cewa ƙungiyar Alka'ida za ta sake bunƙasa a ƙasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. a daidai lokacin da ofishin ƙididdiga na ƙasa ya fitar da rahoto da ke nuna cewa najeriya ta samu kuɗi har naira biliyan 212 da 'yan kai a cikin watanni uku kacal sai ga rahoton bankin duniya ta ce najeriya ita ce ƙasa ta biyar a ayarin ƙasashen da ke yawancin bashi wani abu da ƙwararru da 'yan fashin baƙi suka yi nazari mabambanta a kai ga rahoton wakiliyar sashen hausa madina dauda Wannan rahoto na Bankin Duniya da ke cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyar a cikin ƙasashen duniya goma da suka fi cin bashi bai zo wa wasu 'yan ƙasa da daɗi ba duba da cewa wani rahoto makamancin wannan daga ofishin ƙididdiga ta Najeriya na nuni da cewa ƙasar ta samu zunzurutun kuɗi har naira biliyan ɗari biyar da goma sha biyu daga haraji da ƙasar ke karɓa a watanni uku wato daga watan Afrilu zuwa watan Yuni. Tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Isa Tijjani ya tsokace akan wannan rahoton da bankin duniya ya fitar yana cewa ban yi mamakin haka ba saboda ko da ce aka yi mu nema na daya abun ba zai baya wa mutane mamaki ba saboda yanzu kasan nan allah allah ake kawai a karɓo bashi ko da dalili ko babu dalili kawai so ake a ce a karɓo bashi shugaban ƙasa ya tura majalisa su sahale a karɓo bashi an sun sahale shi kenan magana ta kare idan ba su sa hade ba sun zama abokan gaba kuɗin ka rasa ma to wai menene ne ake yi ne amma ga kwararre a kimiyyar tattalin arziki na kasa da kasa shu'aibu idris mikati yana ganin batun kuɗaɗe da ofishin ƙididdiga ta fitar ana raba shi ne ga bangarorin gwamnatin kasar baki daya. kudaden nan in an karbe su na haraji ana rabawa ne a tsakanin gwamnatoci a hawa uku ƙananan hukumomi su karbi kasansu gwamnatin jihohi ko gwamnatocin jihohi jihohi su karɓi kasansu sannan ita uwa uba gwamnatin tarayya ta karɓi kasanta a kusan kashi tamanin bisa ɗari na wannan kuɗi an karɓe su a sheku kin ga gwamnatin tarayya ba ta karɓan kuɗi da yawa ko kaso mai tsoka a cikin wannan haraji in an karɓa. shi ma malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar kashere ta jihar gombe dr isa abdullahi ya yi tsokaci akan batun yana cewa. to dalilin da ya sa bashi har yanzu komin yawan kuɗin da za a samu a najeriya sai an ci bashi kafin a yi wasu abubuwa shi ne kamar haka Ƙasar tana da waɗansu cibiyoyi na demokradiyya wanda su dinnan sun zamanto wasu kafafe ne na wanda kuɗaɗe masu yawa suke tafiya a wannan majalisar misali akwai majalisun najeriya wanda a shekara za ki ga a majalisa ɗaya ko kuma majalisun nan an yi musu kasafin kuɗin sama da naira biliyan ɗari da ashirin to su kenan da ake ganin su ga gwamnonin jihohi guda talatin da shida gwamnoni kenan ga majalisun jihohi su ma har yanzu tsadar gudanar da gwamnati a bangaren demokradiyyar nan a yau ya A zamanto wata hanya da kuɗi ke tafiya mai yawa a wannan wajen. Bankin Duniya ya ce sukan Najeriya tare da cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta ƙasa da ƙasa ya kai dalar Amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai kwatankwacin naira tiriliyan hudu da ɗigo takwas. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla sai kuma jihar Legas 'Yan sanda a Najeriya sun kama wani ɗan ƙasar da ake zargi da wawurar zunzurutun kuɗi kusan naira biliyan biyu. Mallakar masu ajiya a wasu bankunan ƙasar masu bincike musamman na rundunar 'yan sandan ƙasar ne suka kama shi a Lagos. Wakilinmu gida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. ya haka dai rundunar 'yan sandan najeriya ta kama wani mutum mai suna sallawar abdulmalik femi da ake zargi da shiga asusun wasu bankunan najeriya inda kuma ya wawushe wasu kuɗi kusan naira biliyan biyu a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan najeriya bangaren da ke bincike akan almundahana na kuɗaɗe ta fitar ta bayyana cewa mutumin ya jagoranci gungun wasu masu shiga asusun mutane da ke bankuna daban-daban wajen wawushe kuɗaɗen ajiyarsu a cewar kakakin kakakin rundunar 'yan sandan najeriya bangaren yaƙi da almundahanan kuɗaɗe dsp eyi tayo johnson wanda ake zargin ya yi amfani da katinan sayan kaya na jabu inda kuma ya wawushe waɗannan kuɗaɗe daga asusun waɗannan bankuna asirin mutumin da ya tunu ne in ji dsp johnson a lokacin da wayanda aka sacewa kuɗaɗen suka farga suka sanar da bankunan su a yadda bankunan kuma nan take suka tuntubi babban bankin najeriya inda aka zakulo shi to koya irin wannan ayyuka na 'yan damfara a bankuna da kuma ɗaiɗaikun jama'a zai shafi 'yan najeriya da ma mu'amalar najeriya da sauran kasashen duniya ta fuskar kuɗi tambayar kenan da naiwa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari a najeriya matsalan da ake samu ko kuma illan wannan matsalan da ake samu na mutane da suke amfani da ilimin su na fasahan zamani da ake sarrafawa ta hanyar kwamfuta ana amfani da shi wurin hada-hadan kuɗi da suke shiga suna a satan dukiya ko na jama'a ko kuma na wayannan kamfanonin ko bankuna ko da ke bankuna yayin ka duba za ga dama ba kuɗin su bane kuɗi ne na jama'a illan wannan abun yana tattare da irin ci gaba na zamani kaga a da irin wa'annan abubuwan suna da wahala duk da cewa ana samu to amma yanzu abu ne wanda yake ya game duniya ko manyan kasashen da suka ci gaba akan samu irin wa'annan matsaloli ba ma ko ko a bankuna ba har da hargayuka na harkoki na tsaro da harkoki na bayanan sirri da kuma wasu dangantaka na ƙasa da ƙasa a wani lokaci ma a harkoki na na zaɓe tunda ana amfani ne yanzu muna cikin duniyan kimiyya to wannan abu gaskiya yana jawo tsoro ga zukatan masu amfani da shi kuma da zaman ɗarɗar da kuma rashin yadda kaga irin wannan idan ana samun shi ba a tare ba to zai iya tagayyar tattalin arzikin duniyan gaba ɗaya kuwa makon da ya gabata ma sai da rundunar 'yan sandan najeriya ta shafke wani matashi dan shekaru 22 mai suna joshua da adeyinka kayode wanda ake zargi da damfaran wasu mutane 170 na zunzurutun kuɗi fiye da naira biliyan goma inda ya amfani da wani jabin kamfani na saka jari ya yaudare su suka aika masa da kuɗi yanzu haka ma dai wani sanannen dan damfara da ake kira hush poppy yana fuskantar shari'a a ƙasar amurka bayan da rundunar 'yan sandan musamman musamman na FBI suka cafko shi a birnin Dubai inda yake zaune da kuma ake zarginsa da wawushe wasu kudade na jama'a duk dai a ayyukan damfara da aka fi sani da 419 ko kuma Yahoo Yahoo. Babin Shifrin Murai Amurka daga Najeriya. To bari mu rufe taskar rahotanninmu a jamhuriyar Nijar. Inda gwamnatin ta aiwatar da naɗe-naɗen mukamai a ma'aikatar kuɗin ƙasar da nufin maye gurbin wasu jami'an da aka garkame a a gidan kurkuku a watan jiya saboda zarginsu da hannu a wata almundahanar dubban miliyoyin sefa sai dai ra'ayoyin jama'a ya bambanta game da sahihancin wannan mataki wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Taron majalisar ministoci na yammacin jiya Alhamis ne ya ba da sanarwar aiwatar da naɗaɗɗen wasu daraktoci da kontrola da sufetocin sha'anin kuɗi a ma'aikatar kuɗi ta ƙasa makonni biyu kenan bayan garkame wasu manyan jami'an ma'aikatar da ake zargi da haɗa kai da wani jami'in fadar shugaban ƙasa Ibrahim Ibu Karage wanda ake tuhuma da fitar da miliyan dubu takwas na sefa daga asusun mali ta barauniyar hanya. abdu sidi mamba a reshen kungiyar yaƙi da cin hanci transparency international ya yaba da wannan mataki ya kamata a ce ma'aikata ya eh, yi shi taka tsantsan da dukiya ƙasa ya zamanto in an ka ba su aiki san aikin gada an ka ba su amana ta aka ba su niger Eh, ta kashe kuɗi suka yi karatu ta kashe kuɗi har da sun kai wannan matsayi aka ba su aiki kenan amana ta wanda ko wacce amana ya kamata a hukunta shi matakin gwamnatin ya shafi mukamai sama da goma abinda masanin tattalin arziki dr soli abdullahi ya bayyana a matsayin wata babbar kakabar da ke hangen cashe aya da tsakuwa wannan ma'aikata ita ce wato shishiniya ta tsaka mai dauke da tahiyar kasar Nijar a bisa fannin kuɗi kenan duk in ana son a kawo wani gyara tabbata wannan wuri sai an tsarkake shi saboda akwai mutane da yawa wanda ya kamata a ce an fudda su daga wannan wuri sun yi shekaru aro aro suna cin karensu ba babbaka sun san irin hanyoyin da ake iya bi a cutar Niger dangancin kuɗi in ana son wannan gurin na shugaban ƙasa na cewa an tsarkake baitulmanin gwamnati da kuɗin gwamnati na cile sai an kawo sauyi a wannan minista da kuma wurare ma da yawa inda kuɗi suke shiga suna fita. sai dai a nasu bangare jami'an ma'aikatar kuɗi na cewa hukumomi sun yi gaugawar yanke hukunci akan waɗannan jami'ai domin har yanzu mashara'anta na ci gaba da gudanar da binciken wannan badakala umaru barmu shine sakataren kungiyar jami'an ma'aikatar kuɗi wato snaf yaya ake cewa wanda baka tabbatar da lahin da ya yi ba sai ka yi galgawal ka hudda shi kuma har ka sa wani kuma cikin ɗan karamin lokaci da bai wuce sati biyu ba ko uku kun san su 'yan siyasa matsalar su su suke yin waɗannan dokokin su ne na harko waɗanda za su tambaye kuma dai a ce musu kaiwa ne ya ne abin nan akwai yanda ake yi ko to in kai yadda suke son nan ne wagga take farawa da ta faru tunda ba yau aka fara baya a su. duk in matsala irin wagga ta taso sai ga yan ma'aikatan nan ta kuɗi su ne ake ɗauka waɗanda suka yi lahi suna nan yanzu hakan gaba su ma damu ba suna nan zaman su hankalin su kwanci ainihi binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gudanar a fadar shugaban ƙasa ne ya gano cewa wani ma'aikacin fadar wato ibu karage ya yi amfani da takardun jabu domin fitar da kuɗaɗe akalla miliyan dubu takwas na sefa daga asusun betulman malin ƙasa tsakanin 2018 da 2020 mafari kenan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya umarci ministan shari'a ya damƙa komai a hannun mashara'anta wacce ta kaddamar da binciken da ya yi sanadin kulle mutane goma sha biyar a gidan yari akasarinsu jami'an ma'aikatar kuɗi ta ƙasa a bisa zargin su da hannu a wannan harkala. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. To madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga Garba Auwal. wajen kasar jamhuriyar kamaru ta buƙaci duk ɗan ƙasar a yanzu haka da ya karbi allurar rigakafi na cutar coronavirus kano na biyu alhaji Babu mustapha wanda aka fi sani da baban lusa shi ne shugaban kwamitin allurar rigakafin a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya yi mini karin haske kan allurar rigakafin da ma yadda al'umma suke kallon rigakafin ta corona a faɗin ƙasar baki ɗaya. Eh, to aikinsa dai makarin kada shi corona din ya shigo da kafi a jikin sa ne domin wannan suna na kiran wannan rigakafi to shi sa domin aka yi rigakafi kuma ya daga in yi dosu danga daga cewa ah, wannan kama mutum nan ka daga mishi kafi ba zan shiga jikinsa ba haka ne wani kira za ka yi wa sauran jama'a ah, wajen ganin cewa sun yi tururuwa sun zo domin su ah, su karɓi wannan allurar eh abin da gama jama'a dai don Allah dai so su dauka babu wani cuta babu wani abin da wannan makarin jiki ne ganin lafiyar mutum ne domin corona kan da akwai corona ni kaina ma na dauka so biyu ne kila kuna so biyu na dauka to a ya da ake ba wa jama'a na tallafin corona nan kuna kokari ganin cewar kowa ya samu ko kuma akwai wani matsala ne eh kowa bai samu ba abin da ya sa da kowane aka dauki sunansu na farko a cikin suna an tace ba kowa ba ne ya samu wani farkon din yanzu na biyu na zuwa kan na aka ce tun da yake tun da na farko ba ta dauka na biyu ba domin duka na farko nan kowa bai samu ba shi kowa samu na farko sannan za ba su na biyu to a yanzu haka nan kana ganin cewar wannan kudaden ba za samu matsala wajen karɓar su ba a ba matsala ba matsala wajen karɓar su wato dai na ka baka lamba a cikin telefon ka in ka buga shi ina ce ka buga wannan lamban din in ka buga wannan lamban din domin ba can gusu kake tafiya ka dauko ba a cikin lamban ka ne a cikin telefon ka ne idan kana da mtn na ko mtn sa turu maka a cikin mtn ka kuma na oran sa turu maka a ciki hasar nawa ake ba da wannan so uku na farko da ka arba'in da biyar mhm. na biyu arba'in da biyar to na uku din mhm. shine gumiya tara ya tara da nawa tara da wannan hausa sosai ne kuma eh. da faransa kadurban jimil haka dalika profesa obalazak a matsayinsa na shugaban kwamitin bayar da shawarwari kan cutar coronavirus a fannin maganin bakaɗin fata musamman a majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce shine muke gargaɗi ga 'yan adam domin su majalisar ɗinkin duniya abin da ya razana mu kuma ya tsorata mu yayin da wannan annoban coronavirus ya bayyanu sun nuna cewa ƙasan afirka dai zai zama makabarta har dai a rasa ma inda za binne dan adam to yanzu shi muka tashi tsaye muka duba irin namu kundin magunguna da magabata suka bar mana da muka gada a yanda suka yi suka kare kansu da annoba domin wannan ba farkon annoban da ya faru ba ne a duniya to shine muka saka waɗannan asirin waɗannan mataki da maganguna ce allah kuma ya sa wannan annoban ɗin ba ta shafe mu yadda su waɗannan suka yi tunani ba to mu abin da muke gargaɗi dai da akwai magungunan mu kaga kamar ta gargajin nan a riƙa tafasa ana sha kamar su abin nan eh, ‘ya'yan kuka a tafasa shi a rika shan shi a haɗa ma da zuma to duk waɗannan ina ƙara garkuwan ɗan adam to kaga garkuwa ya ƙaru kuma duk wani cutan da zai zo ta iska ne ta ruwa ne ta abinci ne to garkuwan ɗan adam wannan sunadarin za su kare dan adam da waɗannan irin annoban. Shugaban kwamitin da rigakafi na shiya shiya alhaji lambala ga yadda mu ta kasance. Eh daga cikin 'yan shekaru sha din mun samu waɗanda suka zo kan suka yi da kuma waɗanda suka dan manyanta sun zo su yi. Yanzu ya kuke gani za a ci gaba da yi ne bayan wani kwanaki biyar ko kuma yanzu dai a takaice dai za a dakatar da shi yau tukun mu gani tsawon lokaci kuma za sake sake somawa amma dai gurin yin shi na da tun asali da aka saka suna nan operational duk mai bukatar yi zai je nan dispenser de nobel ko kuma cacce babban abinan district da abinan da congo ya je ya yi a can mun ji ana bada walansu kudade shin akwai wadanda aka ba su kudade ne kafin sokar karbi wannan allura babu wanda aka ba shi sisi ko ya karbi wannan allura mutane ne suke faɗan irin ya nasu allura rigakafi kan ba wanda aka ba shi dala saboda ya zo ya allura ba wanda aka ba mu yanzu mai fatan ka ga al'umma fata na ga al'umma dai duk wanda yake so ya yi da lafiyan jikinsa ya kula da lafiyan eh, jikinsa don bai sa mu yi alluran rigakafin nan ba mu sa abin da zai biyo bayan sa ba kala nawa ne ake yi allura kala ɗaya ce farko kenan na farko kenan kuma in aka yi na farko akwai na ta rendezvous bayan sati hudu ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya masu wayar da kan al'umma kan allurar ta rigakafin ga irin tattaunawar da muka yi da shi. kasancewa muna da gwamnati. Gwamnatin nan kuma zaɓaɓɓiyar gwamnati ce wacce take kokari da daidai iyakacin kokarinta saboda ta ga al'amarin kamaru ya fita kuma game da sha'anin kuka da ake na waɗansu abubuwa ana yin su ne ba nan kaɗai ba ne domin wanda duk bai fita ina ganin kama a kamaru ake cikin tawilin matsuwa ko waɗansu ba haka ba ne game da wannan sha'anin nan gwamnati na iyakacin kokarinsa ta a'aza mutane ta saka ministoci kowane minista da aikin da aka bashi kuma ina yi kuma a yadda yake abun kamar competition ake yi hmm. ba yadda za a yi a ce an saka mutum ya je kirkiro wani abun da gobe zai cutar da yan kamaru sannan shi a zarge shi wani duk abun da muke ji a bakin mutanen ana faɗa ne kawai muna ji to amma abun ba haka yake ba ina da kyau dai abun duk yadda za a yi mutum ya lura da cewa tukuna a matsayin eh, ministoci ma su ma ministocin duk sun ji an musu mutum ko ba zai kai kansa ya masa allura kafin yanzu kai a matsayinka kana ganin wannan allura kafi a mafita ne ga al'umman kasar kamaru eh to ina gani shine mafitan in ba mafitan ba yanzu kamar mai masu shekaru da yawa idan abun ya rika shi me za a iya masa eh? abun abun zai wuya da gaske ko ba ka ba saboda ka ne na gani mafitan da muke da shi ɗaya kenan kawai shine zancen abu na al'amarin nan ko da ke ɗan sun ce wai gwamnati ta ce duk wanda ya ga ba zai yi ba yana iya zama bai yi ba amma ya kokari ya kiyaye kansa to kiyaye kan nan wanda yake in dai abin ya faru karshe dai za a je asibiti wani kira za ka yi wa talakawanka a daidai wannan lokaci da ake kwari a yi wannan allurar gida zuwa gida ya eh to abin da nake so shine mutane su da wani abu daya kada mu zauna kullum ana yin abu a kasan muna baya mutane masu karatu da yawa sun fahimci abun da yawa kuma sun yi alluran sun yi alluran kamata yi mu ma an zo mana to kada mu zauna ka mu ce ba za mu yi ba alhalin ba mu da wani abun da za mu yi a madadin wannan mama awar garba muryar amurka daga kasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin labarin wasanni wasanni a takaice afirka salam cewar an gudanar da zaben aji ajin da su buga kwallon kafan nahiyar afirka a kasar kamaru wanda kasashen nahiyar guda 24 ne dai za su taka leda domin ganin cewa sun dauki kofin na zakarun nahiyar afirka wanda za a buga a kasar ta kamaru a shekarar baɗi 2022 masoya kwallon kafa a kasar kamaru sai dai za a gudanar da zaben ne na aji ajin a ranar 17 ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da ɗayan nan a birnin wuli masoya ƙwallon kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru suna nuna jin daɗin su kan wannan wasan musamman ma matasa na ƙasar ganin cewa karan farko kenan da za su kalli wannan wasa cil da cil wai ganin annabin tsohuwa. a gaskiya alhamdulillah gaskiya muna cikin farin ciki kasancewa za a gudanar da wannan gasar a ƙasar kamaru duk da cewa an gudanar da shan a kwanakin bayan da suka gabata amma wannan da yake ya kasance babba babbar gasan da za a gudanar karo na farko a kasar kamaru gaskiya muna cikin farin ciki kuma muna fatan cewa a lokacin da zai zo za a gudanar cikin kwanciyar hankali da kuma an nasarar wato kawar da wannan cutar ta covid-19 ina cikin farin cikin kasancewar na karo na farko ne da za a gudanar da wasan ƙwallon kafa a nan kasar mu kamaru inda muke gani a wasu kasashe daban-daban ake gudanarwa yanzu muna fatan allah ya ba su sa'a nasara a cikin wasan da za su gudanar a nan kasar mu ta kamaru inda muke gani dai a to eh, telebijin an gina wajen gudanar da wasan in kuma sun yi kyau sosai eh, muna fatan allah zai taimake su a cikin ayyukansu eh to gaskiya a matsayina na matashi gaskiya ina ciki matukan farin ciki fasu farko kenan za mu gani a kasan mu eh kuma dama a wajen tura muke gani kullum a cibi muna gani a kasashe daban-daban to kasancewa a ta wajen mu ya zo alhamdulillah gaskiya muna jin daɗi kuma kasancewa kan bana a wajen mu za a yi kaga ko ya haka yi tafiya kawai stadion da za mu yi gaskiya zai burge mu kuma za mu ji daɗi sosai eh to gaskiya kai ma ka gani a can sun ga da ya wuce alhamdulillah ya wuce sosai balle kuma yanzu kuma sun sake saka karfi suna gwagwarmaya sosai wajen gine-ginen stadion da gidaje-gidajen da mutane za su zo su kaga abu ne gaskiya da gwamnati ta yi kokari ta waje ta wannan fanni. Mahama Awal Garba muryar amurka daga kasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Juma'a kungiyar Taliban ta ce har da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna biyar na Afghanistan waɗanda suka hada da har ta kudu da ta yamma da kahar inawa ta arewa maso gabas da lashkar ga ta kudu da kuma gazni birni mai matukar muhimmanci karbe manyan biranen ya taimaka wa 'yan taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye hukumar kula da manyan guguwa ta cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau juma'a cewa mahaukaciyar guguwar fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin cuba mahaukaciyar guguwar ta fred tana tafiya ne tare da iska mai karfin kilomita hamsin da biyar cikin sa'a guda hukumar ta ce ana sa ran fred za ta rage karfi a cikin kwanaki masu zuwa kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau juma'a hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka wato fda ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin covid-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi Makaddashiyar kwamishinar hukumar Dr. Janet Woodcock ta faɗa a cikin wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce a yi hutun ƙarshen mako lafiya.